Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu ka shaidi bikin da aka gudanar a jiya talata a tarayyar Najeriya domin tunawa da ranar da ake bayyana cewa ita ce a gudanar da zaɓe da ake cewa a Abiola ya lashe amma kuma waɗanda ke kan karagar mulki a lokacin suka hana a fitar da sakamakon zaɓen. Kai ka ga musu da keɓe wannan ranar? To alhamdulillah idan na yi kyakkyawan ba da ɗaukan wannan mataki na cewa tuna da wannan rana da kuma abin da ya faru a wannan rana da kuma wanda abin ya shafa wato shine chief mko biola to ah, amma abin da yake akwai ni shine ina ganin wannan kaɗai bata wadatar ba saboda na farko bacin soke zaɓe ayya aka yi da kashe ma ai an ɗaure shi kuma ya mutu a kurkuku waye sanadi sannan kuma bacin shi ai matar sama ta mutu ko an kashe ta su kansu yan uwa ko iyali menene ga su na cewa gashi an kashe musu uba ko dan uwa ba a biya diyyar ransa ba in dai an tabbata kan shi aka yi ma'ana idan na fahimce ka alhaji abdulkarim ɗayyabu idan har gwamnatin muhammadu buhari ta amince da karrama wannan rana da kuma matsayin shi a biyu ladin akwai buƙatar yin bincike a tabbatar da masu laifi kuma a hukuntar da su ba ma wannan kaɗai ba shi kansa tukuna ma ya ake yi aka ɗaure shi ko bacin an tabbatar ya ci zaɓe kuma ya aka yi mutu a kurkuku sannan kuma ga masu ta mutu sannan kuma su wane ne makasudin soke zaɓen san ya iya kasancewa daban da kuma wanda suka yi wannan aiki daban na aika-aika mu a bangaren mu na bangaren Najeriya daga arewa ai ka ga da muna da manyan manyan yan siyasa irin Alhaji Yusuf mai kama da dan masarin Kano Allah ya gafarta masa irin su malam adamu ma, irin su shehu musa yar aduwa general to amma aka ce an nana su shi shiga da shiga harkar zaben ba aka ɗauko bashir tofa aka ce an haɗa shi da chief mko a biyola ɗin kaga wannan ma akwai wata magana wanda ya kamata bincike shi zai nuna me irin wannan sai suka kunwuta wanda ba sa son ko kuma suke tsammanin za wa wala wala sai Allah ya kaddara shi ne ci zaben kuma duk duniya musulmi da kirista suka ce sun gamsu tana cikin mutanen da suka yi wannan fafutuka ta tabbatar da demokaraɗiyya bayan da aka soke wancan zaben na Abiola an karrama mutane da dama amma ire-iren ku ba a kira sunan su balantana halartar wannan taro ko wataƙila kai mamaki ni ba na buƙatar karramawa amma ina son a gaya wa duniya ni da aka ce an tsantsare ni so uku ana tsare na a ƙarshe ma a national headquarter na sss aka tsare na har sai da sani ce ya mutu aka tsakiye ni to ni ne ne yi kuma da kisan na kalubalanci duk ɗan Najeriya waye ya san waye ne ni ko barawo ko fajiri ko Dan kujja asiri duk wani ke bina ba shi zo ya gamu nauke an biya shi an da kai an ta samun tiya ga tsayido me ne yi saboda ni na yi imani har a cikin gidan gwamnatin da Buhari ke mulki yanzu akwai yaran wa'in can mutane da suka hasasa wannan bakance amma ni na san su kuma ko gobe aka takura zan faɗi wasu na ganin cewa watakila abin da buhari din yayi kamar so mataɓe ne watakila akwai yiwuwar abubuwan da kake faɗa din nan kake fatan su faru za su faru nan gaba to Allah ya canza cewa farawa yi saboda duk abin da ka sani da ba wata ake ai farawa saboda idan ya manta ga tunasarwa idan ba sani ba ga sanarwa to muna godiya sosai Alhaji Abdulkarim yabo mun gode to ni ma na gode kwarai da gaske